yini na biyar daga cikin nuka na wannan wata mai albarka watan rahama watan gafara watan lullunka ayyuka alkhairi watan alkur'ani na wannan shekara ta hijira 1446 daidai da biyar ga watan uku miladiya 2025 ba shi allah ya nufi mu da taruwa a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan shi masu albarka a bayan ƙasa wanda ya umarnin a tsaftace su a girmama su kuma a ambace shi a su a wannan masallaci na juma'a jami'u ma'awuyata ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhuma wanda ke ƙarƙashin cibiyar markazul wa'ayi islami da ke nan tudun jikun zaria Allah ka ba mu dacewa a lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin kwadaitar wanda yake yi don bawa yawaita ayyukan alkhairi ya kokarin cika lokutan shi da ayyukan alkhairi da kuma maganganun kyawawa wanda za su nauye na wani shi a gobe kiyama yana cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu wa sharrun nasi man tsala umuruhu wa sa'a amaluhu mafi alkhairin mutane shi ne wanda rayuwar shi ta yi tsawo amma kuma ya cika ta da kyawun ayyuka ta yi tsawo ya kai shekara 60 ko 70 amma kuma ayyukan da ya ko ɗan shekara 100 ba kowa zai yi ba ko ko shekara shi ma 30 kadai ya rasu amma ayyukan da ya yi wanda ya 30 sau biyu da yawa ba su irin aikin da ya yi ba wannan ya sun khairun nas a ɗaya gefen kuma ya ce mafi sharrin mutane shi ne wanda rayuwar shi ta yi tsawo amma kuma ya cika ta da miyagun ayyuka Allah ka tsare da ka shi tsawon rai alkhairi ne ganin yau alkhairi ne ga wanda ya ganta fiye da wanda bai ganta ba domin wanda bai ganta bai asararta ba wanda zai iya a ciki tunda bai kawo ba da kai da Allah ya kawo ka yau kana da damammaki da yawa na abubuwa da yawa da za ka yi wanda za ka nauye ma'auninka a gobe kiyama allah ka ba mu dacewa yau za mu tashi insha allahu aya ta arba'in da uku a cikin wannan sura mai albarka sun nisa sura ta hudu kenan daga jerin na alkur'ani kamar yadda yake a rubuce jiya bayani ya gabata inda Allah ke tabbatar da adalcinsa yake kuma kore ma kanshi zalunci ko misali zarracin sannan kuma Allah ta'ala a cikin gargaɗin da yake mana na nisantar zalunci sai ya hasko mana wani ɓangare daga cikin bangarori na abubuwan da za su afku a gobe kiyama ɓangaren shaida da annaba za su bayar akan isar da saƙo ga al'ummominsu da kuma ɓangaren da kafiri zai zai yi wato buri da ma ya zama ƙasa saboda bala'in da yake gani na tunkare shi to ba Allah ta'ala ya yi wannan bayani sai kuma ya biyo baya da bayanin hukunce-hukunce dama shal ƙudani haka yake ko dai ka ji tarihi saboda a ɗauki izina ko ka ji gargaɗi tsoratarwa ko kuma ka ji kwaɗaitarwa ko kuma ka ji bayanin hukunce-hukunce cewa ka za haramun